Dan adam da kuɗi. Tsakanin dan da Ka tsakanin dan adam Masu wurare barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muna kasuwa a kai maki dole. Shirin da ni awal yau zan jagoranta a yau daga nan sashen Hausa na Arafai. Bari yin ka tsakanin ɗan adam in gano. A cikin shirin zamu diba batun rufe kasuwar shanu a jihar Borno musamman garin Maiduguri da ake ganin zaman lafiya ya samu daga barazanar kungiyar Boko Haram. kasuwan shanu babu kasuwan kauye babu duk a cikin borno ba wani kasuwan shanu ko kuma kasuwan tumaki ko kuma wani dabban da ba kasuwan da zaka kai ka sayar ka ci abinci babu makiyaya da 'yan kasuwar shanu na kukan yadda rufe kasuwar shanun ya jefa su cikin mawuyacin hali duk kuwa da ana ganin tsaro ya inganta a jihar borno a cikin shirin zamu ji halin da makiyayan suka shiga da hasarar da rikicin boko haram ya janyo masu da kuma yanzu halin da suke ciki bayan rufe kasuwannin cinikin shanun maka 'Yan kasuwar shanu da mahauta da kuma makiyaya na kukan yadda rufe kasuwar shanu a sama da watanni shida musamman a cikin garin Maiduguri ya jefa su cikin halin rashi duk da an samu ingancin tsaro a jihar Borno bayan kakkaɓe 'yan Boko Haram a yankunan da suka kwace. Na kai ziyara babbar kasuwar shanu a Maiduguri kuma duk da tana rufe amma 'yan kasuwar na fitowa su zauna suna shan inuwa. Ga dai ra'ayin wasu daga cikinsu. su. to shanu ba su shiga kasuwa da na jeji da na kiwon gida ba su shiga haka zai zo cikin jama'a haka zai koma gida ba komai ka dan eh, sauwaka mana mu sai da shanu mu saya shine bayanin mu mu mun gaji da jira mun ta jira mun yi ta jira mun rasa waye babba wanda zai je ya abu ba wanda ya jagorce mu kawai muna nan gashi azube ana kasuwa waje watan shida ba ma samu komai cin kasuwan nan mu kan kawai za mu zo mu ne. kawai kasuwar shanu dai ga ta nan yanda take mu ma da kanmu kasuwan shanun muke ci muke sha amma kaga yanzu kusan wata shida an rufe mana kasuwa mu ma fulanin ne muka dogara da suna zuwa a nan amma yanzu da aka rufe ba ne ko ɗaya baya zuwa a nan kasuwa dai zama hakuri muke kasuwa babu komai banda hakuri kasuwan shanu babu komai banda hakuri kowa abin da yake da shi shi yake ci da haka muna roƙon gwamnati ta yi hakuri ta taimaka ta bude mana ali gana shine shugaban yan kasuwar kasuwan babu da safe dama mawaci suka siya ɗaya biyu uku sun siya ya riga ya kare kowa ya yi bacin shi ba wani abu ina ba abin da za a samu ma ya kuwa mai ya gagara ma nufin dai kasuwan ta jefa ku cikin wani hali cikin hali mana ka je ba abin da za ka siya ba abin da za ka siyar me yasa eh, aka rufe ka mu san abin da aka rufe ba da gwamnati dai kawai ya rufe abin shi cewa dalilai ne na tsaro eh a ci to shi dai ya san dalili mu ba mu san dalilin ba don dalili yanzu dai muna so abu kasuwan don kwanciyar hankali kam yanzu ya zo sai dai ba kudi mun fi so da abu da kasuwan Fulani makiyaya a Borno na dogaro ne dai da kasuwar shanu musamman na arewacin Borno wasu makiyayan dai sun bayyana min halin da suka shiga. Kasuwoyi babu gashi na mutanen namu suna da cikin wahala su koro dabbobin su su kawo ba su sayar ba dole su koma kuma na jejin na suna cikin takura. wata biyar yau muke ba kasuwa da mu da annan da su makiyayenmu kowa yana takure mu dai sai waɗannan sun ɗan taimake mu waɗanda a cikin gari don ba mu da wata sana'a mu in ba kiwo ba amma dole mu yi gudun hijira mun bar mu suna cikin jeji to su ma can inda suke ba hali su kamo dabba su sayar mu ma nan babu ya ma ba ganin kila wannan saboda matsaloli na tsaro to wannan ba mu sani ba gwamnatin borno da rundunar sojin najeriya sun rufe kasuwannin jihar ne na shanu saboda matsalar 'yan boko haram da ke kashewa tare da kwace shanun makiyaya amma rufe kasuwar ya janyo rashin ayyukan yi da matsalolin tattalin arziki ga mutanen jihar na tattauna da kwamishinan shari'a na jihar borno barista kakashehu lawal wanda kuma shine kwamishinan muhalli eh shi maganan kasuwan shanu wato abu ne wanda ni ba zan iya in bada bayani akai ba dalili shine sai wato state security council sun zauna sun ɗau matakai a kai ɗin idan wannan kuma state security council din wato kwamiti ne wanda shi mai girma gwamnan ja shine shugaba akwai kwamanda na rundunar soja na shiya ta bakwai akwai kwamishinan 'yan sanda director ss da duk dai wani jami'in tsaro da yake maiduguri to sai idan an zauna an kawo rifoto daga wannan jami'an tsaron yanzu e an samu lafiya a je a buɗe wannan kasuwan gashi gashi kafin nan a buɗe sabida idan ba ko shekarun jiya da nake gaya maka soja sun yi kamun wasu shanaye a hannun boko haram da suke so su shigo cikin garin nan da daddare an samu an kama to ire-iren wayannan abubuwan sai idan an tantance an kawo kansul ta mataki a kai idan ba haka ba ba za mu iya cewa eh an samu lafiya a je a fara aiki a wannan kasuwa mu. A kwanan baya dai gwamnan jihar Borno kashin Shatima ya ce shanu sama da dubu ɗari biyar yan Boko Haram suka sace a sassan ƙananan hukumomin jihar sha shida baya ga ɗimbin rayuka da suka kashe a jihar. Makiyaya dai a jihar Borno sun kunshi Fulani da Shuwa da kuma 'yan kabilar Kwayam da ke kiwon tumaki da awaki. na tattauna da wasu fulani makiyaya da suka shaida min adadin shanunsu da aka sace asaran wani yana da dama ana mun shiga wani mugun hali inda muke kamar sashin gamboru shine tumaki kan sun kai garge talatin da ɗaya abin da an ka kwashe mai Mu ne muka rasa rayuka da dabbobi. Na yi hasara saniya talatin da hudu. Dabba karama arba'in da shidda. Jaki guda biyar to mun rasa rayuka na mutane mu dai dabbobi mu duk an kwashe da area marta duk ki da ba mai dabba ko daya duk an kwashe dabbobin su kamar lokaci guda a a kun daukewa ke kullun don shekirin jiya ma sun zo sun yanka mutane kamar mutum tara suka kwashe sanu suka baki daya bai wuce kwana biyar ba kuke so abin da muke so ba a taimake mu da wanda ya rasa abin nan dan uwansa da wanda ya rasa dabbobinsa muna son a taimake mu ai muna taimako shugaban kungiyar makiyaya ta miyatta Allah reshen Borno Musa Maina Harande ya ce shanun Fulani sama da dubu goma aka sace a alkalumman da suka tattara a rikicin na Boko Haram. Eh, yanzu kaman a takaice muna da mutane ya kai 158 wanda aka karbe wa shanu wanda suka yi ripotin ma hukuma to wannan mutane 158 nan a takaice an ɗauka musu shanu ya kai an karbi shanu a hannunsu ya kai dubu goma da da saba'in da uku sannan an ɗauka tumaki wanda sun kai dubu ashirin da biyu da ɗari shida da tamanin tumaki da awaki zalla kenan kuna da alƙalumman mutanen alƙalumman mutane ga sunan kowa yana da sunan shi wa'ansu daga ciki fa an kashe su yanzu kama a ƙasan kwandu ga wannan ina gaya ma akwai mutanenmu wanda sun kai 28 wanda aka tara su a rana ɗaya aka kashe su da kuma gwamnatin borno za ta ce game da matsalolin na fulani kwamishinan shari'a na jihar borno barista kakashehu lawal wanda kuma shine kwamishinan muhalli a wannan maganan bai zo gabana ba cewa an karbe musu shanu dubu goma wallahi tallahi bai zo gabana ba kuma ban da sanin wannan abin da nake da sani shine shanaye da soja suka karba hannun boko haram suka zo suka damka wa hannun jami'an tsaro mu kuma muke bada tallafin abinci da ruwa da kuma a kula da wayannan shanayen domin idan masu shi suka fito su zo su karba amma inda aka samu kidayan ana da shanu dubu goma da aka karba wannan ban da sani amma ina so kuma in kira ga wayannan makiyaya su kawo shi a rubuce ga inda aka karba shanu ga wayanda suka karba su kawo ofishina zan rubuta an tura hukumar soja da yan sanda domin in samu karin bayani mu ga abin da za mu iya taimaka musu da shi Lamido Usman shine shugaban matasa na kungiyar Miyatta Allah ya ce Fulani makiyaya na matukar bukatar taimakon gwamnati. Kira muke ga gwamnati Najeriya da gwamnatin borno a taimaka ma al'umma fulani mutum muna cikin mawuyacin hali mun kai takura har ya kai mu muna kyalewa har mu yi magana a taimaka a dubi allah a taimaka ma al'umma fulani boko haram kamin ya bayyana ya kamin shi ya shiga jeji ba fulatin yana a jeji to sun kashe na kashe wasu sun watsa yanzu haka wasu duk sun gudu kasan borno sun koma yamma amma ba daɗi ba ya kai su shi kuma makiya yana tare da dabba bai yadda zai ya zo cikin gari dabba dole sai jeji jeji din ya zama ma makiyayi dole kuma gashi jejin ba gashi halin da yake ciki rashin dai hada-hadar kasuwanci musamman kamar kasuwar shanu da sana'ar kifi shine wasu ke ganin ya haifar da kukan rashin kuɗi da jama'ar borno ke yi musamman ma rashin bude manyan hanyoyin da suka hada najeriya da nijar da chadi da kuma kamaru a jihar borno masu wurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan allah ya kai mu inda za mu ji halin da 'yan kasuwar kifi suke ciki a jihar borno yanzu a madadin sashen hausa na arafa ni awal jan yau ke muna fatan alheri tsakanin tsakanin